يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat karatun mu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyar bayani game da waɗannan mutanen ƙauye da suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasa kansu a bayan ɗakunan matansa suna bala mishi kira ya fito sun zo domin su tattauna da shi Allah ya ce haka bai dace ba mun karanta ayoyi da yawa da suke bayani game da ladabi game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum a ya'qilun Allah ya waɗannan da suka zo suke kiranka ta bayan ɗakunan gidanka Allah ya ce mafi yawansu ba su hankalcin abubuwa ba su lura da abin da ya dace da abin da bai dace ba wanda zai kalli abu ta fiskar da ta dace ai ko makwabcinsa ne ba zai yi bayan gidansa yana tsala mishi kira da sunansa akan ya fito zai yi magana da shi ba ban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau annahum sabaru Allah ke ina ma da da su yi hakuri hatta takru da ilayhim har ka fito zuwa gari la kana khairan lahum Allah ke da wannan shine mafi alkhairi a gare su kuma bayan ya fito ma sai wani ya tashi a cikin su ita ya rasulullah inna hamdi zainu wa inna san shai ya ga hada dan wani bude da bude ido kike ya manzon Allah ni inna inna yabi mutum to darajar ta tashi idan na soke shi na aibaka shi to ya kuma ɗin ce ke yana kama maganan annabi sai ya ce mishi za ka lagu azza wa jalla ya ce mishi ai wanda yi zai haka sai ne wanda ya ce haka sai an ya ce inna hamdi zainu ya ce ma annabi yabona idan na yabi mutum na gwada shi na faɗi alkairai a kansa to ya yi ado darajarsa ta tashi ta tashi kenan wa inna zanmi shainu yace in na bata mutum kuma to shi kenan kuma ya bace annabi ya ce mishi zaka Allahu azza wa jalla ce a wadda yi sai haka sai biya, Allah idan musulunci kenan shine wato izzu man tasha wato zillu man tasha a daga darajar wani Allah ne kawai ya isa duk wanda yake ganin zai iya in ya ambace ka ya daga darajar ka to ya zo ya yi taɗin ƴaƴansa ya daga darajar su Allah ya Allah bai isa ba shi ma in mai darajar ne wallahi haka kawai ya Allah ya ɗaukaki darajar wa man yu'min Allah fa ma lahu min mukrim Allah ce kuma in na kaskantar da mutum in na walakantar da mutum Allah ce kuma ba wadda yake daga daga daga annabi ce ta wannan sifa ce ta Allah Allah shi ne mai yin yadda ya so a lokacin da ya to dukkan waɗannan ayoyi sun yi bayani game da kimar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yadda ya kamata mu mu'amalance shi wajen kira sunansa wajen idan an ambace shi ne mishi salati wajen sa shi a gaba a matsayin jagora ba wani jagora gaba gare shi da kuma jan kunne kar ka gabatar da kanka ko waninka gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma shi kadai ne aka sa mana aka ce in ka bi shi ka shirya in ka bi shi ka dace Allah ya samu dace to sai Allah ya ce

Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kun ga kiran farko da Allah ya yi wa masu imani game da al'amarin Allah da manzon Allah Allah sai ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ja'akum fasiqun fata fatabayyanu Allah ce idan wani fasiki ya zo muku da wani labari wani bayani game da wani daga cikin ɗan uwanku musulmi Allah ce fata bayyanu ku nemi bincike akan magana a wata a ta tabbatu Allah ce kar ku yi suka Allah ce sai kun tabbatar da wannan labari wannan na daga cikin darasi da suratul hujurat ta zo da shi yadda kuma ya kamata mu musulmai mu mu'amalanci junanmu a ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da wani labari game da wani dan uwanku suka aibatawa wata mummunar magana Allah ce fa tabayyan Allah ce to ku bincike me yasa aka ce mai fasiki saboda labari ne na sukan wani labari ne ba mai daɗi ba wani ne ya zo tsani ya ce maka makwabcinsa ya mishi goma ta arziki na alkhairi Ya ka ci gaba da addu'a da fatan alkhairi amma idan ya zo ya ce makwabcinsa ya cuce shi Allah ce to ka bi a hankali ka bi a hankali idan wani ya zo muku da labari akan wani ɗan uwanku Allah ke fata bayyana ku nemi bayani ku binciki al'amarin an tusibu kauman bi jahalatin fa tusbihu ala Allah ce saboda kar ku afka ma waɗansu mutane a cikin mutuncinsu Allah ce kuma akan rashin sani ma'ana ba akan tabbataccen bincike ba fa tusbihu ala ma fa'altum Allah ce sai ku waye gari kan abin da kuka aikata na zargin kuna masu nadama a nan duniya ko kuna masu nadama a gaba ga Allah ranar alkiyama wannan doka ne a musulunci duk wanda ya zo maka da wata magana da take taɓa mutuncin wani suka akan wani aibata wani Allah ke karka shiga maganar sai kayan ciki wannan doka ne a musulunci doka ne a musulunci idan da musulmai sun ɗauki irin waɗannan ayoyi sun sa su a cikin ayyukansu da da yawa cikin rigingimin da muke ciki da mun magance su da magance su kuma akwai wani abu da yake faruwa wato in dai har wani ne zai zo maka da magana a kan wani na suka ko aibata shi in dai za ka ɗauki maganar kai aiki da ita to duk juyin duniya da sai ka yi kuskure wannan ka ɗauki shi ka'ida ce in dai har wani zai zo maka da magana a kan wani kuma ka ɗauki maganar ka yi aiki da ita to turan da hakikan abin ya bayyana maka sai ka samu kuskure a cikin hukuncin da kai saboda ka ɗaya biyu in ba ka da lokacin bincike watsar da magana ka ci gaba da harkokinka in kuma ka lazimta ma kanka sai ka karɓi magana ko sai ka tofa albarkacin bakinka allah a ƙur'ani ya ce to kai bincike tukuna juma'a mun gani wannan ne tarbiyya da allah ya mana a cikin alƙur'ani shine tarbiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana a cikin sunnarsa duk wanda yake musulmi na gari kaga shi yasa Allah sai da ya kira masu imani sai da Allah ya kira masu imani wannan shine tarbiyya da Allah ya tarbiyyantar da musulmai a kai idan aka zo maka da magana aka zo maka da labari bai bai a kan wani Allah ya kai binciken magana karka tofa wani abu ka yi bincike a kan haka ya faru ne da annabi dawud alaihi salatu wassalam yana daga cikin jarrabawa da allah ya nishi annabi dawud shi ne annabi na farko da allah ya haɗa mai biyu shi ne annabin kuma shi ne shugaban kasar ba shi ne daga baya ɗansa annabi suleiman ya zo ya gaji shi ba wa katala dawudu jaluta sai ce wa atahu lahul mulka wal hikma Allah sai ba shi mulki ya ba shi annabta duka biyu aka hada da shi wata rana annabi dawud alaihi salatu wassalam yana cikin mihrab ɗinsa inda yake zama ya yi ibadodinsa sai waɗansu bayan Allah sai suka tsallako katangar sai suka shigo suka same shi Allah ke wahal a taka na ba'ul kasri بغى بعضنا على بعض فأقم بيننا بالحق ولا تشقق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا إن هذا أخي له تسع وتسعون نعمة ali zalamaka bi su'alina ajtika ila ni aji su'alina ajtika ila ni aji wa inna kathiran min al-qulaba ila yadri ba'dhu ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum وظن داود أنما فتنه وظن أنما فتنه Allah maɗaukakin sarki yake wa hal ataka naba'ul kasmi in Tafawar mihrab Allah ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam shin labarin waɗansu da suka yi kusuma suka yi saɓani a tsakaninsu ya zo maka ma'ana ka taɓa samun labarin waɗannan bayin Allah da sabani ya shiga tsakaninsu if tasawwar hirab lokacin da suka tsallaka katangar annabi dauda suka shiga suka sami shi if alayhi lokacin da suka shiga suka yi kitici ga annabi dauda babban ji aminu sai ya razana da su. me ya faru wani tashin hankali ne ya taso neman sa har ce sai an tsallako ta katangar gidansa ƙalula ta kasa suka ce mishi karkara da kasmani mu biyun nan masu kusuma ne saɓani ne ya ɓarke a tsakanin mu baga ba'abuna ala ba'abin ai zalama ba'abuna ala ba'abin sashi ne ya zalunci sashi sakun na bil haƙƙi mun zo ne kai hukunci tsakanin mu da adalci wala tushki kar kai zalunci wahdina ila sawa'i sirat suka ce ka nusar da mu zuwa ga tsakiyar hanya ma'ana gaya mana hukuncin Allah akan sabanin mu sai mu dauka sai in yi fara bayani yace inna hadha aki wannan da muke tare da shi dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'jatun yana da tumaki guda tara. waliya na ajatun wahida ni kuma tinkiya ta kwaya tsaiki faƙala a kafirni ha wa azzali bilkiba sai ya matsa mun lamba yake sai dai na bashi ɗayan nan ya cika nashi su zama garki shi ga guda 99 Allah ya bashi ni tinkiya ta guda ɗaya ne saboda ka sai ya ga ainihin guda ɗayan kamar bayi da amfani to kamana hukunci ya dace na bashi kuma shi ya dace ya tambaye a hakan kuma ya yi godiya ma Allah annabi da sai ce kala laƙadi zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni ajiyar annabi da yake ika ya zarance ka yadda ya tambaye ka kinkiyarsa tinkiyarka ka hada da tumakinsa sai ce mishi amma ka yi haƙuri wa inna kasiran min alkulafa'i dama da yawa daga cikin waɗanda ake hada-hada da su yau da gobe ake hulɗa da su yau da gobe la yabgi buhun ala ba'adun sashi na galintar sashi illal ladina amanu wa amilu salihati waɗanda za a yi hulɗa da su ba su yi zalunci ba ba su yi murdiya ba ba su yi dannal ba sai dai waɗanda suke yi imani suke aikata ayyukan kwarai wa qalilun ma su in kuma yan kaɗan ne kun ji hukuncin annabi dauda sai suka tashi suka fita kaga ayyayin hukunci tun da yake laƙar zalamaka ya zalunce ka mutanen nan suna kaɗa Allah ce wa zanna Dawudu annama fatannahu ai aikana Dawudu annama fatannahu annabi da sai gano inda shari'ar ta da matsala me matsala shine ne bai saurari wannan kawai yake an zalunce shi wa zanna Dawudu annama fatannahu annabi Dauda sai ya tabbatar mun jarabce shi فاستغفر ربه يني بغفران الله وكر ذاتي أن وعنا يفعل يما سجودا الله يما يكوما وزوى الله فغفرنا له ذلك غفرنا له ذلك وإن له عندنا لولفا يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض إنا جعلناك خليفة في الأرض أقم بين الحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل Allah yake fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta mishi wannan wa inna lahu na la zulfa Allah ce don annabi Dauda yana da kusanci da matsayi a gunmu wa husna ma'a kuma na da kyakkyawan makoma to bayan an gafarta mishi Allah sai ce kuma ya dawo Allah ya ce mishi ya Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka khalifa a bayan kasa shugaba jagora a bayan kasa fa fahkum bainan nasi bil haqqi ka dinga hukunci tsakanin mutane da gaskiya da adalci wala tushdid haka ne fa fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi al hawa karka bi abin da ranka ke raya maka fa yudillaka an sabilillah ne kautar da kai daga hanyar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah waɗanda suke bata suke kaucewa daga hanyar Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai tsanani saboda abinda suka yi watsi da shi na haduwa da ranar hisabi shine ranar alkiyama jama'a mun saurara wannan shari'a da duka biyu suna ayan kuma yana zaune yin yayi bayani da yayi bayanin kuma shi bai ce ba haka bane amma dai da yake ba a tambaye shi ba Allah ya ce an yi kuskure ina wadda ya zo maka da bayani ɗayan bai san ma wani ya zo ya ma bayani jiya muke jan hankali wannan ya fi faruwa a harkar zamantakewar auratayya cikin ƙasa tana gidan miji kawai za ta taso ta zo ta same shi ta kwashe labarin gidanta da saɓaninsu da mijinta tun kan mijin ya zo ya yi bayani uban zai fara zagin ba ni dama ba ni da mutunci duk abin da muka gishi ran ke da ni kafin ya faru ku ba ɗaya ba kuma inda da dare suka yi su yanzu saƙon yarka har ya wadatar ka hukunta mijinta bayanan da yarka za ta maka akan saƙoninsu da mijinta ya kai kai mai hukunci ka ce ba mutumin kirki ba yadda ka zo ka zauna ka ma bayanin sai ka kira shi ka ce ma bayani idan yi ma bayani duka biyu ƴaƴanka ne wanda yake da kuskure sai ka mai faɗa a gyara shi jama'a mun fahimta ka duba annabi Suleiman yana daga cikin mulki da Allah ya bashi kasan ya mulki mutane aljanu tsuntsaye da dukkan sauran da yawa cikin halittu duk suna da ƙashin mulkinsa wata rana yana bin ofis ofis ofis ofis yana bincikan ma'aikata sai ne mai gudu gudu da gashi wata fakka da tsaira wata fakka da kwanye a kwakwa da maliya yana a wani gudu gudu wata عذابا da أو annabi suleiman yana binciken bangaren tsuntsaye sai daga alhuda-huda ba fakana sai ce mali la'ar alhuda-huda ya yi banga alhuda-huda a bakin aikinsa ba amkanin nan daɗi ne ko ya yi kilawai sai ya ce la'u aziban na ku azaban shirida annabi suleiman ya ce wallahi zan azabtar da alhuda huda azaba mai tsanani aula azaba hannu ko na yanka shi kowa ya huta aula ya atiyanni bi sultani mubin ko kuma ya kawo dalili mai karfi na kin zuwansa bakin aiki haka ake ya kawo dalili kai ne ka ce wa matarka in ta je ta dawo karfe ɗaya ba ta dawo ba sai karfe hudu to kar tana shiga gida ka haura mata tambayin ta za ka yi ba in ta kare kanta ta nima, in ba ta kare kanta ba shi ke nan sai ka yi faɗin duk wanda za a hukunta shi ko za a tuhume shi dole ne a musulunci sai an ba shi dama ya yi magana kuma Allah ya ce fa makasa ghayra ba'id إني وجدت أتاها تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يسجدون للشمس من دون الله فبين لهم الشيطان أعمالهم فبدلوا عن السبيل فهم لا يهتدون الله يسجد لله الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض ويعلم الله لا إله إلا هو annabi Sulaiman ya ce kala sannan to ba a jima ba da gama maganan annabi Sulaiman sai ga alhuda-huda yana zuwa sai ce annabi Sulaiman a haƙƙo bi ma lam na samu wani labari na gano wani abun da ba a san shi ba yanzu ka gaido da a saurare shi <laughs> wajen ituka min saba'in bi na ba'in yake yanzu na zo maka ne daga saba'in da wani labari na karkiya na yake yace na tafi saba'in inni wajattu mar'atan tamlikuhum wata mata na samun tana mulkar saba'in wa utiyat min kulli shay'in kuma matar ita ma an ba ta komai da mulki ke bukata walaha arshun abin sai tana da wani babban gadon mulki na sarauta ba ku ce ana balkisu mai gadon zinari ba wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta ita da mutanenta suna sujuda ne ma'ana suna bautar rana ne koma bayan Allah ya ba shi labari duk halin da ake ciki yana gamawa annabi suleiman sai ce sannan zo a sadakata an kunta min alkazibi ya ce to za mu bincika labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba shugaba ke amma irin ne yanzu galibi su ba su yarda ma da tafiyar ba in ba gulmace gulmace zai magana da ranka wannan maganganun da wani nan bai habaici bai yake maka ka saurara ka ci ka san matukar kai yadda da fikewa da yan gulma kai ma baka isa ka zauna lafiya ba baka isa ka zauna lafiya ba to kaga da huda yana daga cikin kusoshi a cikin fadar da ya zo da labari ne ke za mu bincika to addini kenan shi ne addini a kai a sadakata an kunta min al-kadibin gaskiya ka faɗa ko ba gaskiya ka faɗa ba ya ce za a bincika to haka musulmai suke rayuwa haka musulmai suke rayuwa kawai yaron ka dawo daga islamiyya da ke maka malam ya daddake ne kaza kaza kaza shi kenan sai ka haura da saura a sunna eh, eh bincike ake eh, Ka ga iblis ba da Allah ya mishi umarni ya sujuda yake التي وإذ إيه؟ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سلطان من همإ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه الروح فقعوا له كاملين فسجد الملائكة إبليس قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من نار Allah ya ce wa iskala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da ubangijin ka yace wa mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ya ce wa mala'iku zan halicci wani ɗan adam daga busasshiyar bakartar wannan maganar Allah ya gaya musu tun kan ya halicci annabi Adam ya ce musu zan halicce shi faƙi za sauwaituhu Allah ya ce idan na daidaita gaɓoɓinsa na tsayi da halittarsa wa na faktu fihi min ruhi na busa mishiri faƙa'u da busa jibin kuna ganin yayi motsi Allah ce ku faɗi kuma su juda kun ga wannan labarin an bayar tun ma ba a yi annabi adamu ba ana busa ma annabi adamu rai da mala'ikatu kulluhum ajma'in Allah yake dukkan mala'iku sai suka fadi suka yi sujuda to iblis na tare da su shi jinnu ne ba mala'ika ba ne. amma dai Allah ya daga darajar sa shi a cikin mala'iku da mala'ikatu kulluhum ajma'in illa iblisa ba. an ya kuna ma'asajidin Allah ta kai shi ya ƙi ya zama daga cikin masu sujuda duka an faɗi an yi sujuda iblis na sai ƙi kan Allah sai ƙi kala Allah sai ƙi ya iblis ta haɗe ya iblis Allah ya shi ya iblis ya kai iblis malaka Allah ta kuna ma'asajidin me sa kai baka yi sujuda ba ta musulunci ke amma Allah ya san me yasa bai ba to amma saboda a koyar da kai sai an tambayi mutum ya ba da amsa sai aka tambaye shi ka san wani idan aka kai mai gulman zai ce ai na san shi ne ha ko ka san shi ne wannan sai ka san me ya faru yanzu Allah shi bai san iblis bane bai san me yasa ya hana shi ba to amma saboda qur'ani ya nuna ga yadda ake ya ki sujudan a gaba ga Allah yake amma Allah sai da ya tambaye shi ya iblis ya kai iblis malaka Allah ta kuna ma'an sajidin me ya hana ka zan tare da wanda suka yi sujuda kada sai ce ma Allah lam akun li asjuda li bashar kalaqatahu min salsalin min hamadin masnun yace kawai zan yi ka halicci mutum ka taɓo a gabana kuma ka ce an mai sujuda kawai ba dan yi ba ne ba yi ba ba ya bada amsa ba yanzu ka tafi hukuncin da za a mai ai zai biyo bayan an sa ne to Allah tsini tsine shi albarka Allah ya tsine shi ya nisanta shi daga rahama to haka ake amma in kwadon Allah muna fahimta kaga yadda muke daukan labaru daga 'yan uwanmu ai akwai gyara yanzu je a yi mun karanta annabi adam da matarsa na na hawa'u allah yake su zauna a aljanna wa if ya adam muskun anta wa zawjuka aljanna Allah ya ce mun ce ma annabi Adam da matarsa na Hawwa ku zauna a aljanna wa kula min ha ragadan haiki shi ituma ku ci ku sha yadda kuke so a aljanna sai Allah ya nura musu wata itaciya ce wala ta qaraba hadhihi shajar amma kar ku kusanci wannan itaciyar a kula min zalimin sai ku zama daga cikin waɗanda suke zalunci ba Allah ya hana su ba ya ce kar su ci wannan itaciyar shedan yayi ta kai kawo sai da yasa annabi Adam da matarsa suka ci itaciyar.

وإذا استغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين to yanzu sai ga annabi adam alaihi salatu wa salam da matarsa na hawa sun ci itaciya sun ci itaci sun ci ice sun ci ice wa nada kuma rabbuhuma Allah ya ce ubangijin su sai kiraye su su biyun nan Allah sai ya ce ma annabi adam da matarsa alam an hakuma an tilkuma shajara ba na hana ku cin itaciyar nan ba wa aqullakuma kuma ba na gaya muku ba inna shaytana lakuma duhun mubin shaitan makiyinku ne mabayyani kala sai suka ce rabbana ya ubangiji zalamna anfusana Allah mun zalunci kanmu ai Allah ya san me yasa suka ci itaciya to amma dai yanzu tunda sun ci itaciya akwai bukatar a yi magana da su me yasa bayan an hana su sai su yi bayani jama'a duk inda za ka bi alkur'ani haka tsarin yake saboda ka duk ran da ga ana ɗauko maka maganganun waɗansu kana zagin su kana jifan su da waɗansu munanan ayyuka ba bisa dalili ko tabbataccen bayani ba to ka sani a wannan layi ka ajiye tarin addini jama'a mun fahimta suka ce an kusan ko in lam taghfir lana wa na lanakunanna min al-khasirin Allah sai ya ce musu to Allah yake ya amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah a ja'akum fasiqun jinaba'in bayyana. idan wani fasiki wani mai ɗaukan gulmace gulmace mai yaɗa magana a tsakanin mutane ya zo muku da labari akan sukar bayin Allah ko munanan maganganu akan bayin Allah fata bayyanu Allah ce ku binciki magana me yasa Allah ce an tusibu kaman bi jahalatin kar ku shiga mutuncin mutane cikin jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ku zo ku wayi gari a cikin nadama Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك